na son kuɗi shi wai sai yayi kudi kuɗi kowa sai yayi kudi kuɗi jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron anda duniyar ga kowa yana cikinta amma burin sai zalunci dan wasa bayan Allah bayan Allah mu guji cin yake buga kofar ne gida ai mu san kowaye ba kai wannan buga kofar fa yawa amma wallahi ko ma'aikata ne ba za mu ba da kai lokaci ɗaya ba wallahi sai dai a yi karan barci a nan wallahi ba kyau ba daɗi ba waje waje kuke nema ko ba nan bane bawan Allah ke ce ba ki tsaya kina wa mutane yawa a waje ne maka za ka mare ni. Au, don ma ya mare ki? Don ba ki ji saukar harsashi a ki ba ma ke kike ma da bakin yin magana? Wanne irin rashin hankali ne? Za ki zo kina buga mana kofa tun daga waje. Baki san yaran da ake yi idan za a shigo nan ba ne? Ai, kin fi kowa sani. Don me za ki shigo mana a haka? To, ai na ga na faɗa. Na ce in shi da nake nema ko ba daidai ba ne. Kafin faɗa kuma ne kai. wannan shine karo na farko dama tuntun shi yasa ni fa bana so in fara hada tafiya da irin waɗannan matan gashi yanzu kun ja mana matsala guda biyu ita wancan ta je ta wani yadda wayarta a supermarket har security sun ɗau wayarta ita kuma wannan gashi ke kin zo kin zo kina ta wani buga kofa kina ta buga kofa sai ka ce zaki tashi dare ke ma so kike ki ja mana matsala ga 'yan unguwa sun fara ankarewa da cewa ke akwai magana ai haƙuri oga da'o ka ƙaddara wannan shine kuskure na na ƙarshe a tafiyar nan da aka faro ta da ni kin ci sa'a kin zo da wani abu ai duk fa abin nan da ake banga inda roge ta shiga ba a san fa ni ba na san gaman baba a taho da shi tare ba yana ina yana can mun shi ina ina wani operation ne kawai da muka gani dan bata man lokaci ne kawai muka mutu nan gurin kai ka tabbata wannan abin da kake faɗa tabbata ni gida shikenan ba matsala yanzu abin da za a yi dukkan ku za ku fita ku bani guri domin hutawa nake so na yi ke kin ga wannan kuɗin so nake yi fake ne in an jima a san duk yadda za a yi a shigar da su da la'asar in za mu zo mahaɗa a taho da abin da yake sakamakon gwanan na dawo ina neman alfarma a bani wannan atamfar na kai wa mahaifiyata don rufe bakinta wajen batawan layin ta da yake cikin waya na da ne wannan atamfar da kika sibaro kuma ita za ki zo ki ce a yi miki alfarma kika yi babanki ba mamanki ba komai hakan ma normal ne amma dai ina na abincin ko ɗakin kika samu a'a kin ga ni ban dafa abincin nan da ke ba kamar ya biki dafa da ni ba ladiyo me ya faru haka kuma kamar ya biki dafa da ni ba kuma duk da kika dafa taki karki ba haba ladiyo dan kin ga bani da kayan abincin shine zaki tsiri wannan wulakancin wannan ma da kika gani fita na ni je na ranto in kin dafa naki kake kin ji lallai mutuwa mai tonan asiri wallahi ladiyo da malam yana raye ni ma ba zan zauna da yunwa ba ke kin sani wallahi wannan wace irin rayuwa ce ga abincin kirikiri ina gani kin dafa ki min kurilla shi ki hana ni haka kowa ya saka shi kamar yaya muna gida ɗaya. a ta ki ladiyo ki wa Allah ki taimaka min a kar ku ƙwari wannan shine mugun zama wai cina haka in cinawa aka ce ba ruwa ba ce mugun zama ne mm. haka muka fara don Allah je ki da sie? yau kuma wace budurwa aka samu haka ake latsawa a waya kai malama rikayya an banda abin ki waya kika ga ina yi to banda abin ka a shiru amma ba waya kake ba ai na tabbatar dai akwai chatting irin su whatsapp facebook da sauransu da ya fi komai sakin cin kuɗi a waya a madadin kira da yake ba ku tsoro maza to ba ko ɗaya kawai dai waya ce a hannuna nake lallatsawa to yayi ban sani ba ko za ka yi haƙura da daddana wayanka ka sallame ni dan sauri nake me zai hana bayan zaman ku muke yi in babu ku babu mu in babu mu babu ku bari ku zo gashi garin rogo za ka ban na ɗari biyu Walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida walayin gida yaro sai juye-juye kake yi dadi ka tayi mu gida gida kai shi ma nan gidan ubansa ne ya zo kai ma ka tashi ka tafi gidan naku ka je ka tadda uwarka shi baka ga gurin uwarsa ya zo ba eh gogo ke rake gogo ba ki da hakuri ya yi wannan abu Allah to shi kullum da ya zo sai kun buga eh sai in tanka mishi ai duk kai ka bashi dama tunda yaran nan je ka wajen mota kai gyau ga nan zuwa shi nan, hmm. abin da kuke wa 'ya'ya kenan yanzu wannan ya za a iya san daraja ta maimakon ka ce da shi kaje na juye juyen nan zauna a gaban gwagwa kake ka dauki waya ka dan karamin shi ya tafi ai ni kuma gogo sai nake ganin kamar yin hakan daidai ne in ya dan ba mu waje sai mu magana da zai yo wace magana za mu yi da kai wannan dan mun yi magana da kai a gabansa wani abu ne kaga alhaji to a nan za a samu matsala tunda baka nuna mashi hanyar ya san ni wace ce to ai hakuri ai hakuri za a gyara ai hakuri Allah ya huci zuciyarki ina sale yake ne barayin gida barayin gida Ashiru. In zo na garin rogo ne ɗari biyu? Ke duk baki san halin da ake ciki ba ne? Duk baki san kayi tsada ba? Haba Ashiru. Kukan dai mata akwai ku da san banza. Tsadan kai dai ka ce wannan garin rogo ɗari biyu? To ina laifi dan ma ke ce a haka. Bari na je. To. me yasa kai baka ga cikin gidan ba daji yana gidanku kai ba gidanku bane kenan kai me yasa baka shiga ba wai baka wannan waya daji ne yake ingen shi daji ne baka wannan waya salan a zuwa kwace wayar kenan ka sashi asara kai ba ruwanka ko saboda ubanka ne kan gani kan gani kan gani amma za mu kama da kwakwa sai kwada mamari in na shiga ciki sai in ba shi wai wa kake hasara ni kake hasara ni ka ni kanin uban ka to baban ka ka harara san kwada mamaki dan manza na da Allah kike saki cin abincin nan ke kadai wallahi tallahi ladiyo ina kallon ki ke saboda ke kin zama mm, mm, mm, baki da imani kimin kurilla ina kallon abincin ba zan ci ba Tafsi ba ni abinci na. Ba zan bayar ba. Wannan rashin mutuncin ya ishe ni. Gaskiya ba zan ɗauka ba. Idan da kina min abin da kika ga dama saboda malam yana nan to yanzu babu malam ya rasu. Wallahi idan baki bani abincin nan ba gab nake da in ɗana miki rashin mutunci ba ni abinci na. Ni kike so ki zaga? Ni za ki zaga saboda ba malam? Ba za a bada abincin ba wallahi sai dai a raba shi biyu wannan. Naki ne? Ko nakin? Nakin. A raba shi biyu mu ci. kuma ki je ki biya bashin da kika ɗauko. Zan ɗana miki rashin mutunci fa. Uwata ta fa ƙarfin ki mata rashin mutunci. Matuƙar kika yi mata rashin mutunci ɗaya eh, sai ne miki dubin shi a gidan nan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ke? Ni kike zagi? Saboda kin ga malam baya nan? To ai ganin baya raye ne yasa kike sa in sa da uwata. To gida dai nawa ne wanda na gada a gurin ubana. tumanin ta kabanki kuma an baki don haka matukar kika nemi ki daga uwa ta hankali a gidan nan to wallahi sai na kore ki ni kike gaya haka kina jin ta ko na tana jin ta ai ita ce wannan shine cikakkiya ka haifi da me kishin ka ba za a bada abincin ba ba ni abinci na tunda ba ke kika siya ba gashi nan yakki ta kawo miki abin da za ku ci bani kike so ki ga ai ba ke kika siya ba kwarai kuwa ba ni na siya ba ke kika siya a cici to banda abin ki ladiyo ai ba ku ya ido bace ina ga garin gorogo na samu miki ki je ki jika kuma har da kyauta ta sutura da na samu miki har da kuɗin kashewa alhamdulillah ayyuri na ye wannan iya karfin ki kika sani na gode wa Allah da ya bani yadda take jin kaina Allah miki albarka da Allah ya raba ki da sharrin yan uba miyagun dangi amin ni ma yanzu zan shiga in ci Kuje ku sha. Eh. ne na sani. Oho dai ko ma menene ai dai abinci ne kuma kuɗi ake sa ake siyowa ba ɗebowa ake ba. To ko ai tun jiya da an gaya mun amma menene dai matsalar ban da wannan? Ba babu wata matsala. To kawai na kayan abincin ne? Shi kenan. Shinkafa ta ƙare, garin masara ta ma saura tukawa da yau da gobe. To yanzu abin nake so da ke gogo. tunda dama yanzu sauri nake banki zan je akwai ciniki da muka yi to suna bi na ragowar kuɗi dubu ɗari biyu da zan je in ɗauko kuɗin sun ba sai in ɗauko kuɗin da za a zai wannan sayayyar daga banki kawai na fito ma ina ba su kuɗin sayan shiga kasuwa duk sai a siyo miki wannan abubuwa ya za ka je banki ka karbi kuɗi kuma ka wuce kasuwa ka kawo min kuɗin in ba sale ya je ya siyo min komai a kasuwa. Kace yayi baka fita ba kenan. Kana kusa. Lati <laughs> na ji nan baya. Sali. Hmm, mama. Ina yi ne ya gaji. Ya gida. Ah, gogo. Batun magana da kike in kawo miki kuɗi ki ɗauka ki ba wannan yaron Sali. Ya tafi can ya je ya siyo miki abin da bai kamata ba. Shi wannan tunda ko karatu ba tsaya na kirki ba ina ya san abin da yake expire ne ya lalace. ya je ya siyo miki abin da zai zo ba za ki iya ci ba ki bari ni zan je kasuwa in siyo miki yanzu aka ce min sale babu abin da ya sani tare ba muke da shi shi nake a ke ke min saye saye na ko mi nake bukata wai kai yaya in tambaye ka idan gwaggo ba ta ban kuɗi ba wa za ta ba ni ne kada dan autanta hmm? kuma kai idan ba ka so gwaggo ta ban kuɗi to kaman jari kike dan baki alaikum ba ka jari eh to ga gwaggo nan ka tambaye ta ka ji ni ma ba wanda ya ban jari dare da rana neman kuɗi nake ba abin da ban yi ba wanda zan tara kai na dukiya da asuba ta yi na dare ga masallaci kana nan kana bacci kana gani duk makota ne ni nake kai musu ruwa a haka a haka in yi wannan in yi wannan har na haɗa jari na kai yanzu kai tsakani da Allah kai kai ba za ka tashi tsaye ka nema kanka jari ba kai ya ni ba na ka ni ba ba wani bolanci da zamba kuma wani karuwa da za kawai in za ka ban jari ne ka ban jari ne kawai ya ba ai ba ta ne kai bola bola ba tunda kai san jikinka ya yi yawa amma akwai sana'a ta tsugune in kana so ma ni sai in siyo gawayi sai in nan bakin hanya sai ka a tara ma bungunan sai da gawayi in dai zaka kula haba lake shi ba kauna ta kake ba ka rasa sana'a da za ka kama shi wata zan yi buzu buzu a ki gane kamar na hmm? wani abu ya faru ma yi dukan ya kafin ma a gane ni kai kuran ba zan ba ni ba ka ba tsabar kudin ba zan ba ba ko kifi dan gidan naki eh mana ni ba ina bayan sa yaya yaro yana zaman zaman sa zaka canja mai kamanni duk mutumin da ya fara sai da wai ai ya canja kamannin sa wallahi duk inda aka zo aka wuce shi ma ba za a gane shi ba dai na dai na lura dai so da yake dai kudin nan dai a kawo a ba sale ya je abin da ya ga dama ba komai zan kawo Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka na gode wallahi gogo da ne ke da kudin sa ko a ga gogo da ka da ka ji kana ji hmm. idan ya baka kuɗin idan ka karbo min kuɗin kana ji ka ɗauki rabi ka ce so ka zo min shinkafa ka zo min kayan miya kana ji ina da mai ina da mai a gogo kana ji na ji gogo sauran eh, rabin haka za zo miki Allah gogo da ne yake da kuɗin yaya haba wallahi ba annan ba garin nan ma kike zauna ba an bakin ciki kawai dan albarka Allah ya ba Ni ki tashi garin kwakin nan mana ki sha kin ci yunwa kike. Rukayya kenan ke ba za ki gane me nake ji ba a raina. Kin ga wannan atamfar da kika kawo min dan da tsaye a tamfa irin wannan gaba ɗaya ta kori yunwa. ni ji ne ma gaba ɗaya garin kwakin nan ba na san shi zukayya ni ko ina kika samo a tamfan nan haka mai kyau ne wallahi ina wani saurayi na ne ni, ki sa a kantin kwari yake sana'a tan shi ne za ku wani ce maka miki shi ne sanya ka aiko zai sha albarka Allah ku yi mishi albarka Allah ya kawo kasuwa a nake ne ni dai zai ki tashi ki ga garin ruwa ne ki sha ce yin wa kike ji kuma ba haka ba ga shi hada kuɗi sai ki siyo wani abin da kike son kayya haihuwa mai daɗi yasa aka ce ko kana gudu haifi kayar ɗari takwas wa alaikum salam ga wani bawan Allah can yana jiran ki a waje na ga tunda zan shigo na ce to bari miki magana kuma ba za ki je ba kuma yana can yana jiran ki fa na ce ba zan fita ba to in turo ki yayi ladiyo ki koma ki je ki ce mishi ta ce ba za ta ba ba shikenan ba wannan magana a'a dama ai na san ba za ki fito ba dama na san to dadin ta gidan ba bako na bane shi yasa da faɗo bawan Allah yawa lafiya kamar ashirin nake gani ni ne ina su lafiya me ya faru ashiru ashiru me nema kake ta kira ba ni wayata da kika sata da garin rogon da na baki ga dubu ɗaya kiki bani ɗari takwas ɗina ga jabin kuɗin da kika ban subhanallahi riƙayya me kake sata me kai ki dogon hannu halin ɓera ke da mahaifiyarki kullum ce la'antar barayi tana jiran ranar da asirinsu zai tonu amma sai ki je ki tafi sata da Allah ya isa haka ladiyo surutun ya isa haka maganganun haba da Allah rikayya da gaske ne abin da Ashir ya faɗa kin yi sata rikayya ikon Allah in rikayya ya ce kuma kika zama barauniya hmm? to iwa ko rikayya kin kosan tsakanina da barayi ko iyayya da take tsakanina da barayi a rayuwar nan kaga haka eh kaga haka kwarai eh kaga haka bai eh, eh, malam kaga haka eh, eh kaga haka bai malam kaga haka makoma yau zan kawo ƙarshen sarauta ba na shiga cikin gida na fito ba tare da na yi kisan kai ba kowa kika ga ya mutu kwanan shi ne ya ƙare kuma inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa shiga uku kofan ya ki budewa dama ta ya za ya kofa ya bude kin taɓa ganin mutumin da ya je lahira ya dawo gaskiya wannan aikin ba karami bane duk da dai halina ne sata amma dai ban san ta inda zan ci nasara a cikin sauki ba haba a farauniya ki har zan gaya miki yadda zaki ki samo wannan takardun gidan to ai wannan aikin ya zama dole ko da ita ce sata ta ta karshe a duniya haka kawai naji ina tausayin ka menene abin damuwa don karuwa ka ci amanar ka karo kuma eh karuwa mana to sai me dan an zarge mu a san mutum a san sa in ya bari a san ya daina sai ka ce wata sabon shiga kin wani rude ta ba zan rude ba wannan gidan haya ne da ya zo da sabon salon ibar maza da mata baƙi ko 'yan gari muna bayar da hayar sati har zuwa wata ɗaya ga duk mai bukata. Kan uba! kada ki sake wani kai hannu jikina da sunan duka wannan yar tashin da kike gani kashi ɗaya ne da ita Hajjaji wallahi ki fita daga hanya ta inna lillahi wa inna ilaihi kina zaton kwace wannan kuɗin abu ne mai sauki kuma akwai matukar abu sauki a ciki a ce muna cikin gida kofa ta rufe babu dama gaskiya mutanen gidan da sun fara ganin fitarwa a ciki. ya zama barazana daga rayuwa dole ne mu san dole mu san abin nan ko kun sai da ta ne a wurin matsafa matsafa kuma eh kana